a tsawon shekara goma da na yi ta da kai ba zan ce ga rana ɗaya da ka hantare ni a bisa son ranka ba sai don ƙoƙarin daidaita min sahu a bisa kuskure na ba wannan ne amsar tambayar da na miki ba ki tafi kai tsaye ki min bayanin abin da nake so in ci yan kunne na da sarƙoƙi na na gol wanda ne maka ƙarya suna gurin anti saudat maganar gaskiya jidda ce ta raba ni da su ta hanyar barazana har ta karɓi waɗansu kuɗaɗe da dama a hannuna lalle yau na sake tabbatar da cewar baki da hankali kin samu taɓin hankali baki cikin hayyacin ki kuma jidda ta taka muhimmiyar rawa wajen ƙarasa haukata ki amma wallahi sai na ɗauki mummunan mataki a kanta da wannan kuɗin da ta ci. An sa matsala wallahi mun biyo ta amma na ga wani mutum ya tsaya ta yi wajensa da mota kuma ka san ka yi gargaɗe mu karmi kisa a gaban wani. Su da nake can dai ka je ka nemi antanka, ni ban da wani haɗi da kai kuma da na gaya maka kan na ƙara ganin ƙafarka a gidan nan shine ka shigo anti ai dalili ta yanzu ba amma yaushe rabona da ki ganna a gidanki ba don kin kira ni ba Fatima da Kamis ga kuma Jidda wasan yanzu ya fara za mu ga wane ne wina waye kuma loser a kafta ni da ku. Dan waye, dan waye, dan waye.